Wannan ba shine karo na farko da zargin ke fitowa ba da a watan Disambar da ta gabata shugaban gwamnatin sojan Nijar, Brigadier General Abdulrahman Chani ya ce shugaba Tinubu na biye Faransa wajen karfafa 'yan ta'addan Lakurawa don wargaza salamar Nijar. Shin zargin nan na da sahihanci ko kuwa a'a don ya nuna har an yi taro da 'yan Boko Haram a yankin jihar Borno don kai hare-haren bama bamai da ma sace ɗalibai kamar yadda aka yi a Chibok a 2014 da sha hudu da ma dumbulawa 'yan ta'addar kuɗi da makamai. Gwamnatin Najeriya ta nesanta kanta daga yiwa Nijar makirci. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce ba hujjar yin zargin. gaskiya mu har yanzu muna cike da mamaki ne ma ganin yadda wasu jami'an gwamnati sojan ƙasar Nijar kamar sun dage da karfi da yaji sai sun saikara sunan Najeriya a cikin matsalolin cikin gida da suke fama da shi maimakon su mai da hankali wajen yadda za su samar wa talakawan kasar Nijar sauki sai zamana sun fi karkata wajen su gaya za a yi su koga ma wasu kashin kaji su ɗauki laifin gazawarsu su ɗora akan wani maganganu ne waɗanda kwata-kwata ba su da tushe ba makama girma kamar yadda kwanakin baya shi da kansa mai girma shugaban mulkin sojan kasar Nijar ɗin Janar Abdulrahman Chani ya fito ya yi irin waɗannan kalamai. Jagoran malaman da suka shiga tsakani wajen kawar da barazanar matakan sojin ECOWAS kan Nijar, Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci taka tsantsa. Ana da kyakkyawan tunani da zato mai kyau ga dukkan waɗannan shugabanni kuma in Allah yarda tunda masu jin nasiha ne wannan ya ce ga zargin da yake wannan wannan ya ce al'amarin ba haka yake ba a sai idan aka bi hanyar da ya kamata za a iya shawo lamarin kuma har a samar da mafita da zai ba da zaman lafiya mai dorewa. a tudu da alamu akar makalla akwai ma sharrin shaidan a wannan al'amarin. Sharrin shaidan ne da sharrin waɗansu mutane da suke neman a samu wannan rashin zaman lafiya bukatar su zai biya in aka samu wannan rikita-rikita tsakanin shugabannin waɗannan ƙasashe wata biyar bukatar su za ta samu ta wannan hanya. shi ma ɗaya daga dattawan yankin arewacin Najeriya da ke alaƙa da Nijar Yariman Mori ta fi da Isa Mafindi ya nuna rashin jin daɗin fitowar irin waɗannan zarge-zarge. Abin ban mamaki ne idan har yau Nijar da Najeriya an sami maganganu wayanda babu daɗi suke fitowa daga shugaban Nijar zuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Kuma irin su Nijar sun huda sun ga jini ne yasa suke razana mu don a rigima Nijar ba ta ja da Najeriya ba. dama gwamnatin soja in ta zo ba yadda za ta yi ta biya bukatun jama'ansu a'a sai sun nemi hanyar batanci ga wata wanda ya fita karfi ya fita nauyi ya fita mutunci ma dai me za a ce in ma an samu sabani tsakanin jagororin gwamnatocin Najeriya da Nijar talakawan kasashen biyu daga arewacin Najeriya zuwa Nijar din na da alaka ta jini makwabtaka da al'adu kazalika akwai dubban 'yan kasar juna a kasashen biyu wato ma'ana ba a raba hanta da jini. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.